Africa TV3 haske leƙa gidan kowa. يتلو الشيخ فأسمع منه ويردد قلبي ولساني إن كلام الله شفاء شفاء وهو دواء للأحزان شفاء وهو دواء للأحزان شفاء وهو دواء للأحزان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 'yan uwa masoyana musulmai da kiristoci da waɗanda ma ba kiristoci ba maza da mata manya da ƙanana matasa da dattawa ina muku gaisuwa tatacciya mai albarka gaisuwan addinin musulunci wanda farkon shi aminci ne na Allah tsakiyan shi rahama ce ta Allah ƙarshen shi albarka ne na Allah Allahu akbar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu amincin Allah da rahaman Allah da albarkan Allah su tabbata a gare ku gaba ɗaya waɗannan fuskokin da suke kallo na Allah Ubangiji ya sanya musu albarka Allah maɗaukakin sarki ya sada ni da ku a rahamar Allah kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada ku manta muna nan ne a dandalin namu na hassada ga mai rabo taki ne a wannan tasha tamu mai albarka na afirka tv3 a wancan zaman namu na koro bayani akan yadda ake so musulmi ya zamanto mai haƙuri ya mai da al'amuransa zuwa ga Allah idan Allah ya jarabe ka karasa ɗanka ya rasu ka rasa babanka ya rasu ka rasa matanka ko ‘ya'yanka ko dukiyanka ko gidanka ko Allah ya jarrabe ka da wani ciwo ko wata lalura dai ko zaman rashin abin hannu ko talauci kada ka yadda ka riƙa yawo kana kai ƙaran Allah ta'ala zuwa ga mutane ɗan adam arzikinka ba a hannun shi yake ba rayuwanka baya hannun shi ɗaukakanka baya hannun shi kaskantanka baya hannun shi lafiyanka ba ta hannun shi rashin lafiya baya hannun shi mutuwanka rayuwanka komai naka baya hannun dan adam in ka kai karan bai isa ya baka ba idan kuma baka kai ba bai isa ya hana ka ba me yasa Allah zai jarrabe ka da al'amari ka tashi ka rika kai karan Allah ƙaran Allah shine duk wanda ka gani ka ce masa ai abu ya same ni kaza ya same ni gidana ya kone baka ga irin halin da nake ciki ba kalli ciwon da nake idan ya kalla sai ya maka me mumini ba a son haka ana son mumini ya rayu mai mai da al'amuransa zuwa ga Allah in abu mai kyau ya same ka ka gode wa Allah in mara kyau ya same ka ka gode wa Allah subhanahu ta'ala ka mai da al'amuranka gare shi shine as-sabru inda awwalis sadama kun ga annabi mahaifin annabi yusuf yayin da labarin ne ya zo masa ya ce fasabrun jamil fasabrun jamil zan yi haƙuri haƙuri mai kyau sabrun jamil shine haƙurin da babu raki haƙurin da babu eh, ƙaran allah gun jama'a wani idan Allah ya jarrabe shi da ciwo ko hannun shi ya yanke sai ya naɗe hannun haka sai ya rika nuna ciwon haka ana bashi sadaka bi ma'ana lisanu halihi yana cewa ba ku ga yadda Allah ya mun ba kalli da Allah ya mu yanzu haka za ka bar ni Allah ya wulakanta ni kai ma ka wuce baka tausayi na sai ya mai da wannan ciwon da wannan laluran da Allah maɗaukakin sarki ya dora masa abun sana'a abun neman kuɗi sai ya zo cikin jama'a sai ya rika buɗe wannan ciwon yana nuna cewa gafa abin da Allah ya masa ba abin da za ku yi ku jama'a ba za ku tausaya mun ba irin halin da Allah ya bar ni musulmi baya haka mumini baya haka kamar da al'amarinka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala baka san irin tarin ɗimbin ladan da kake samu ba game da wannan laluran da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora maka amma wannan ladan ba zai samu ba sai ka yi haƙuri sai kayi yi haƙuri shine ma inna ma yuwaffa sabiruna ajruhum bi ghairi hisab ana ba wa masu haƙuri wato lada da sakamako wanda bai da iyaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ala inna nasra ma sabri lalle kowane nasara baya samuwa sai an hada da hakuri mu duba shekarun da annabi yaqub ya rabu da annabi yusuf alaihi salam shekaru ne masu yawa mu duba zaman kurkukun da yayi tun yana yaro sai da ya zamanto shugaban kasa sai da ya zamanto shugaban kasa tun yana yaro amma duk da haka duk da haka da ya mai da al'amuran shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala iya ɗimbin shekarun nan wato bai taɓa ɗaya bai tsammani daga Allah ba subhanahu wa ta'ala bai taɓa ɗaya bai tsammani daga Allah ba subhanahu wa ta'ala da ya yi irin wannan haƙurin ya mai da al'amarin shi zuwa ga Allah to Allah maɗaukakin sarki bai tozartar da haƙurin nan nashi ba bai cire tsammani ba duk tsawon waɗannan shekaru ga Allah kawai ya mika al'amuransa a takaicin takaicewa haka ake son mumini ya kasance nama ashku bathi wa huzni ilallah ka miƙa damuwanka da laluran da kake da ita da takaici da bakin ciki da rashin kwanciyar hankali da wata damuwa da ta dame ka ka mika ta zuwa ga ilallah zuwa ga Allah la tashku bathak wa huznaka ila nas litatakassab la tashku musibataka ila nas فالناس لا ينفعونك ولا يضرونك اشكو إلى الله اشكو حزنك إلى الله ومصيبتك إلى الله وفقرك إلى الله ومشكلتك إلى الله ومرضك إلى الله وكل ما تعاني منه وتجد saboda haka mutum ya miƙa al'amuransu da damuwansu ga Allah subhanahu ta'ala inna ma ashku bathi wa huzni ila Allah karka yadda ka yaɗa damuwanka zuwa ga mutane wa a'lamu min Allahi ma la ta'lamun domin Allah subhanahu wa ta'ala ya ni na san abin da ba sani ba game da Allah ya mika kwata-kwata al'amuran shi hadha huwal istislamul kamil huwal istislamu tam li amrillahi azza wa jal shine mika wuya total submission total surrendering to the will of Allah mutum ya miƙa al'amuran shi gaba ɗaya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala duk da yake ya miƙa al'amuran shi zuwa ga Allah to bai zauna ba sai ya bi hanyoyi da sabuba irin wanda ɗan adam yake bi bayan ya yi tawakkali ga Allah ya ce ya bani ya zahabu fatahassasu min yusufa wa akhi wala tai'asu min rauhillah innahu la asumin min rauhillahi illa alqaumul kafirun wato da yace yayi haƙuri ya miƙa al'amuran shi zuwa ga Allah to bai zauna kuma haka ba haka ake son ɗan adam ya kasance ka miƙa ka zuwa ga Allah ce Allah shine mai azurta ka ka miƙa ka zuwa ga Allah ce arziki yana hannun Allah ka yadda ba za ka nemi arzikin nan a hannun kowa ba sai a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ka yi imani da Tauhidun rububiya bi anna Allah huwa raziq wa fi sama'i rizqukum wa ma tu'adun ka yadda Allah shine mai azurtawa kuma arzikin nan yana hannun Allah ka yadda haka ka yi tawakkali wajen Allah to a tawakkul ma'al akhzi bil asbab shine a tawakkul bayan ka dogara ga Allah to ka tashi ka fita ka je ka nemo kuɗin annabi yaqub alaihi salam da ya ce ma ashku bathi wa huzni ilallah ina miƙa damuwata da baƙin cikina da kokena zuwa ga Allah kuma ya ce fasabrun jamil amma duk da haka bayan yayi wannan ittaba al asbaba ya ce ya bani yazhabu fatahassasu min yusufa wa akhi wala tai'asu min rauhillah innahu la yai'asu min rauhillahi illa alqaumul kafirun yanzu ka zo ka ce ka yi tawakkali ka yi imani kana neman kuɗi Allah ne mai amma ka fita baka zuwa kasuwa kuɗin za su faɗo ka fita kana sana'a baka sana'a kuɗin za su faɗo yanzu ka zauna a ɗaki kullum kana roƙo Allah Allah ka azurta ni Allah ka azur baka fita za ka nema ba baka fita ka nema ba kudin za su zo a'a ka yi imani Allah ne mai bada da ɗa Allah ne eh, mai ba mutum ɗa amma sai ka zauna kullum kana roƙon Allah a masallaci ba ka fita shekara da shekaru Allah ka bani ɗa Allah ka bani ɗa Allah ka bani ɗa ka yadda Allah ne mai bayarwa ka roƙe shi ka yadda shi ne sai bayan ka yadda da wannan ka yi tawakkali sai ka fita ka bi hanyoyin samun ɗan ya hanyoyin samun ɗan suke shine ka je ka yi sana'a ka nemi wajen zama mahalli gida ka nemi na sadaki ka nemi abin da za ka ba matan nan naka nan na ci da sha ka je ka yi aure ta idan ka aure ta ka sadu da ita to nan ne ɗan zai samu amma da za ka shekara kana zaune kawai allah ka bani ɗa ka bani ɗa ba ka yi aure ba ɗan in ya faɗo maka daga sama kaga jariri ya faɗo daga sama kawai kana zaune a inda kake kaga jariri ya fado waye yana kuka a tsumman goyo za ka ɗauke shi wallahi gudu za ka yi ka bar wannan wajen ka ce aljani ne me yasa domin khalafal fitra hanyar samun ɗan ya saba wa hankalinka shi yasa ba za ka ɗauke shi ba shi yasa ba za ka ɗauke shi ba to idan mutum ya tawakkali da Allah tawakkali shine ka barwa ka, ka barwa Allah abinda shine mai yin shi kai ka bi hanyoyin samun wannan abun shi yasa ayi abin nan tai mamaki eh, Maryam alaiha salam lokacin da mala'ika Jibrilu ya ce mata innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki gulaman zakiyan qala anna yakunu li eh, eh, waladun walam yamsasni bashar tana mamaki adna ta ya za a yi un samu da, dan adam bai taba ni ba da ta ɗauki cikin kuma cikin ya zo mata ta ce ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya ina ma na mutu kafin ma wannan halin ya same ni un zamanto abin mantawa ba a mazance na to wannan shine tawakkali yani eh, yaqub alaihi salam tawakkala على الله واشتكى بثه وحزنه إلى الله ومع ذلك لم ييأس قال يا بني اذهبوا فتحسسوا ياكو يا أنا كتاشي كتفي مزا مزا كجيكو نيمي لابارين إند يوسف دان وان سيكي wala tai asumin rauhillah kada ku yadda ku ɗebe tsammani daga rahamar Allah innahu la yai asumin rauhillahi illal alqaumul kafirun babu shakka ba mai ɗebe tsammani daga rahamar Allah ba mai ɗebe tsammani daga abin da ke hannun Allah sai wanda yake kafiri mu a matsayin mu na mumunai ba za mu taɓa ɗebe tsammani ba saboda haka in kai addu'a kai addu'a kai addu'a kamar da al'amuranka zuwa ga Allah subhanahu ta'ala tashi ka bi sababin samun wannan abun amma a tawakul tawakuli shine ka ibin asbab ka ce ka dogara ga Allah amma ka ibin hanyoyin samun wannan abun to ku duba al'amarin mumini baya taɓa ɗebe tsammani daga Allah subhanahu wa ta'ala kullun yana sa tsammani Allah zai masa kullun yana da yaƙinin Allah zai taimaka masa kullun yana da yaƙinin matukan yana da Allah nan bukatunsa za su biya annabi yusuf abin da ya koya musu kenan mai ɗebe tsammani shine kafiri saboda haka za mu dawo akan wannan uh, maudu'u mu ci gaba da tattauna wannan uh, uh, maganar idan Allah ya kaddara mu nan gaba da izinin Allah saboda ƙurawar lokaci zan bar 'yan uwa su je su huta can an jima idan aka da sai mu ci gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ويردد قلبي ولساني إن كلام الله شفاء شفاء وهو دواء للأحزان شفاء وهو دواء للأحزان شفاء وهو دواء للأحزان Africa TV3 Haske mai ne ga gidan kowa Africa TV kun kai haske Haske ne ga gidan kowa Africa TV3 don kyakkyawar tarbiyya da wayar da kan al'umma Africa TV3 muna gabatar da shirye-shirye masu ilmantarwa da kayatarwa da tarbiyyantarwa nishadantarwa a harshen Hausa Africa TV 3. Matattarar jin daɗin ka da iyalanka ga kwanciyar hankali da nutsuwa. Don kallon Africa TV 3 rubuta waɗannan lambobi. www.africatv.sg Don neman ƙarin bayani sai ku tuntuɓe mu a adireshin mu kamar haka. Email africatv3 at gmail.com Facebook www.facebook.com slash africatv3 Twitter slash africatv3 Africa TV3 haske ne ka gidan kowa a shakan lola. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV kun kai haske.